يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار باهك الله تشكيك ونساء أتيق من كراتم للتاف رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين نإمام النووي ألا يجتنس لرحمة أيو إشرين دبقوي غوتن قوما watan shawwal shekara ta 436 da hijiran manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina wacce ta daidai da ranar 12 ga watan 8 shekara ta da haihuwar annabi Isa alaihi salam za mu ɗora bayani akan hadisi na hamsin da takwas da muka fara sannan mu goya da hadisi na hamsin da tara za mu karanto bakin na hamsin da takwas ɗin zuwa na hamsin da taran sannan mu bi da bayani kamar da muka saba an abi ta, radiyallahu anhu an karɓo daga sahabin annabi abu huraira Allah ya yarda da shi ƙala ya ce ƙala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya ce غزا نبي من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم wani annabi daga cikin annabawan Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare su yi yaƙi. faƙala da ƙaunihi sai yace da al'ummarsa la ya ne rajulun malaka bai ba kada wani mutum daga cikinku ya biyo ni alhali ya auri wata mace wa huwa yuridu an yabniya biha a daidai lokacin da shi yana so ya tare da ita walamma yabni biha bai riga ya tare da itan ba wala ahadun bana baitan haka na kada wani ɗaya ya biyo ni yaƙin nan alhali ya gina gida walam yarfa su ƙofaha bai riga wato ainihin ya rufe ginin ba ko bana buyutan ya gina wata gidaje lam yarfa su kofaha bai riga wato ainihin ya dora rufi ba wala ahadun ishtara ghanaman haka na kada wani wanda ya sayi wato dabbobi ƙanana shine ganaman ya biyo ni wannan yaƙi au khalifatin ko kuma wanda ya sayi wasu taguwa tagoyi waɗanda suke wato masu ciki wa huwa yantaziru auladaha alhali shi yana jiran ‘ya'yan da wannan dabbobi ko wannan taguwa za ta haifa fagaza sai wannan annabi ya yaƙi fadana min alqaryati salatul asr ya kusanci wato ainihin garin da za su yakin daidai lokacin sallar la'asar au qariban min zalika ko dab da haka faqala lishamsi sai yace da rana anti ma'amuratu tabbas ke abar umarta ce da umarnin Allah kike gudanawa don rana ki fito ki faɗi wa ana ma'murun nima da umarnin Allah na fito wannan yaƙi Allah ne umarce ki ki riƙa wannan kaiwa da kawo nima umarta ta akai in fito in wannan yaƙi Allahumma habasha alaina ya Allah ka tsare mana wannan rana kar ta faɗi ba mu riga min kawar wannan yaƙi min ci nasara ba fa sai aka tsara ranar daga ci gaba da tafiya hatta fataha Allahu alai bata ci gaba da gudanawa ba har sai da Allah ya bude musu wannan gari suka yi nasara fa jama'a al-ghanaima sai ya tattara abin da aka samu na ganimar yaƙi fa ja'at sai ta zo an nar abin nufi wuta da ta dan ta ci wannan ganima da aka tara falam ta ta'amha amma sai bata ko ɗanɗano wani abu daga cikin ganima ba ma'ana wutar bata ci wannan kayan ganima ba faƙala sai manzon ya ce inna fikum ghulula lallai cikin ku ku waɗannan mayaƙa da kuka to tare da ni akwai wato ƙwange da aka samu an samu wasu sun saci wani abu na ganima kafin tattara ta falyubayi'ni min kulli qabilatin rajulun a sami mutum guda ya yi hannu da ni daga kowace kabila ya zama shi ne wakilin wannan kabila a matsayin wannan ƙabila ba su suka yi wannan wato ainihin ƙwange ba ko sata falazikat yadu rajulin biyadi sai hannun wani mutum daga cikin mutanen da aka waro na kowace ƙabila ya riƙe ya makale a jikin hannunsa bayan sun gaisa hannun ya ƙi fita faƙala fi kumul gulul sai to a cikin ƙabilar ku ne wannan sata ko ƙwange ta faru ha'incin da aka yi na ɗaukan wani abu na ba a ƙabilar ka ne bal tubayi'ni qabilatuka duka 'yan ƙabilar ka su zo su yi hannu da ni dan a tantance kuma waye a cikin ƙabilar yi wannan ɗaukan kayan ganima din falazikat yadu rajulaini sai hannun mutum biyu daga cikin ƴan ƙabilar ya makale da hannun annabi aw thalathatan aw ko kuma wato yadu thalathatin ma'ana hannun mutum uku ya makale da shi biyadihi da hannun shi annabin hannun ya kirabuwa fa qala fikum alghulul ghulul yace to ku ne aka samu wannan daukan abin da yake na ganima da wato anisa ta sabo ba tare da an sani ba faja'u bi ra'sin bi ra'sin sai suka zo da gwargwadon girman kai misli ra'si baqaratin kwatankwacin girman kan saniya min zahabi na zinarin da suka yi kwangensa fa wada'aha sai ya wato ainihin ɗora wannan abin da suka kawo wanda suka ɗauka daga cikin ganima a ɓoye a kan sauran abin da aka tara na ganima faja'atin naru sai wutar ta sake zuwa fa akalat ha ta cinye gaba ɗayan wannan ganima qurmus falam tahillal ghana'imu li ahadin qablana cin ganimar yaƙi bai ta halatta ba bai halatta ba ga wani daga cikin bayin Allah kafin mu ga wani annabi daga cikin annabawan Allah kafin ni annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam thumma ahalla Allah lana al sannan sai Allah mu ya halatta mana cin ganima lamma ra'a da'afana yayin da ya ga raunin mu wa ajazana da gajiyawar mu fa ahallaha lana ya halatta mana cin ganima muttafaqun alaihi imam al-bukhari da muslim suka rawaito wannan hadisi to wannan hadisi daga farkon sa zuwa ƙarshe mun taɓa wani abu za mu goya da mai bi masa makaranta bakin sai mu kama gabar da wato an muka kwana satin da ya wuce hadisi na hamsin da tara wasu kuma za su ga ana su sittin an abi khalid an karɓo daga abi khalid hakim bin hizam mai suna hakim dan hizam radiyallahu anhu Allah yarda da shi qala yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya ce albayyani mai saye da mai sayarwa masu ƙulla cinikayya biyu bil suna da zaɓi na yiwuwar cinikin ko fasa Malam ya yatafarraqa matuƙar dai ba su rabu da juna ba fa in sadaqa in suka yi gaskiya a gudanar da cinikayyar tasu wa bayyana suka bayanin filla fillar yadda abin sayan yake da abin da za a bar na dukiya burika lahuma fi bai'ihima sai a sanya musu albarka a cikin cinikayyarsu wa in katama in ku suka ɓoye wani aibi da tawaya wa ba suka yi ƙarya a ƙulla cinikayyar tasu muhiqat barakata ihima sai a lalatar da albarkar cinikin nasu muttafaqun alaihi imam al-bukhari da muslim suka rawaito wannan hadisi gabar da zamu tashi a hadisin da muka fara karantawa mun zo daidai inda aka ce fa jama'a al-ghanaim faja'at ya'ani an naru lita'kulaha falam tat'amha ko sai wannan annabi ya tattara abin da aka samu na ganima wuta ta zo domin ta ci wannan abin da aka tara na ganima sai ya zamba ta ci komai ba na ganima a ruwayar abdulrazak wadda ke gurin imamu ahmad da imam muslim tana cewa fa jama'u ma ganimu sai suka tattara abin da suka samu na ganima a nan gabanmu kuma sai aka ce fa jama'al ghana sai annabin ya tattara ganima an faɗe shi saboda shine jagora shine shugaba shine kwamandan yaki amma tattara ganima ai aiki ne na mayaka baki ɗaya sai wannan ruwa sai suka tattara ganimar ruwa ta ce ya tattara an yi la'akari da a matsayinsa na annabi shugaba ruwa take cewa suka tattara an yi la'akari da abin da ya wakana a aiwace a aikace na tattarawar da suka yi fa aqbalatin nar sai wutar ta tunkaro wannan ganima da aka tara a kuma wato ainihin ruwaya sa'id bin musayyib ko musayyab Allah ya dare shi tana cewa wa kanu idza ghanimu ghanima sun kasance a wancan lokaci idan suka wato ainihin samu ganimar yaƙi ba'atha Allahu alaiha an-nar fata'kula Allah yakan aiko wata wuta ta musamman ta zo ta cinye ganimar kaga wannan gabar ta da fito mana da bayanin da gabar take gaban ba ta bayanin ta ba wannan sai zamanto cewar zuwan wannan wuta da Allah yake turowa ta zo ta ci ganimar da aka tara bayan gama yaƙi da cin nasarar musulmai akan arna alama ce ta Allah ya karɓi abin da suka yi na yaƙi ya gamsu da abin da suka yi na yaƙi sun yi abin da ya sa su kuma ya amsa musu aikinsu sannan alama ce ta cewar ba a samu son zuciyar wani daga cikin mayaƙa ba na ɗaukan abin da aka samu na ganima shi yakan sa ka ga wannan wuta ta zo ta ci abin da aka tattara na ganima ta cinye ƙurmus yayin da wato ita wannan wuta ta zo a wannan yaƙi da annabi yusha ya gabatar da jama'arsa sai zamanto bata ci wannan wato kayan ganima ba hakan sai ya zama ya iya fahimtar cewa to lallai an samu san zuciya da ha'incin wasu daga cikin mayaka saboda haka kasancewar an samu haka shi ya sa wannan wuta bata ci wannan ganima ba فقال inna فيكم غلولا wannan يساتي ya ce to lallai cikin akwai waɗanda suka saci wani abu na ganima akwai waɗanda suka ɗauki wani abun ganima saboda haka kowane wato ani kowace kabila a samu mutum guda ya zo ya yi hannu da ni muka ji cewar falazikat yadu rajulin biyadihi ko rajulaini biyadihi aw talata sai hannun mutum biyu suka makale a jikin hannunsa ko kuma wato ainihin mutum uku sai ya ce a ku ne aka samu wato wannan ha'inci to shine malamai suke cewa a wannan gaba da muka karanto ta wannan hadisi na tabbatar mana da cewa ashe shar'anta yin yaƙi ya gabata tun a al'umman da suka gabaci al'ummar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ma'ana al'umar annabi Muhammad ba su ne farau ba a shar'anta yaƙi Annaban da suka gabata ma sun yi yaƙi al'ummar da suka gabata suka zauna tare da su wannan annabawa sun yi yaƙi sannan bayan haka wannan gaba na sanar da mu cewa al'ummun da suka gabace mu su ba a halatta musu cin ganimar yaƙin da suka yi nasara ba in suka yi nasara a yaƙi sai dai su tattara wuta ta zo ta ci ta cinye abin da suka tattara na ganimar yaƙi sannan kuma wannan gaba ta hadisi da muka karanto ta ne mana bayanin aya da Allah subhanahu wata'ala ya gudanar ta hannun manzansa annabi Yusha na kasancewar da ya gaisa da ɗaiɗaikun wakilan ƙabilun da suka fita yaƙi tare da shi an samu makalewar hannun ɗan ƙabila ɗaya daga cikin ƙabilan da hannun annabi yusha maimakon in kun gaisa da mutum ka saki hannun ka ya saki ku rabu sai zamanto ko an saki hannun ya ƙi rabuwa ya zama kamar da wani magana su da ya haɗe hannun ya ƙi rabuwa wannan yasa hakan ya zama mu'jiza gare shi aya a matsayinsa na annabi na yadda za a karar da shi yadda zai gane wanda i ha'inci a cikin mayakan da ya fita da su to wannan yana sanar da mu mu'jiza da aka baiwa wannan annabi dan ya gane wanda ya ha'inci kuma a gano shi a fahimci abin da i a karba dan abin da suka yi na aiki idan ya zama karɓaɓɓe a gurin Allah subhanahu wa ta'ala sannan wannan gaba da muka karanta ta hadisi ƙarashe da ya rage mana na sanar da mu cewa annabawan Allah subhanahu wata'ala ba su san gaibu ba domin da wannan manzo annabi ya san gaibu kawai da ya ga wutan nan ba ta ci ba sai ce wane da wane ku fito ku ɗauko ka zaɗin da kuka ɗauka ko amma saboda bai san gaibu ba sai aka sanar da shi ga abin da zai yi ya rika gaisawa da ɗaiɗaikun wakilan kowace ƙabila za a san hanyar da za a bi a tantance masa a ankarar da shi wanda iwan sau da sai zama yana daga cikin irin abin da Allah yake tsinka yadda wasu daga cikin annabawa na gaibinsa da zai zamanto ya sanar da shi ta hanyar mu'jiza ya tashi daga zamowa gaibi ya zama mu'jiza ga wannan annabi in ya sani al'ummar da suka sani kuma nasu sun sami ilimin sanin wani abu kamar da yanzu mu ma muka yi ilimin sanin haka ta faru a lokaci saboda haka sai zamanto cewar annaba ba su da masaniyar wani abu da ya boyu in ba Allah ne ya ankarar da su ba matsayin mu'jiza a sanar da su su riga sauran al'umma sani sannan su kuma sanar da sauran jama'a hakan sai zama mu'jiza gare su wanda suka san cikin al'umma su kuma ya zama ilimi na abin da suka sani domin an yi ilimin sanin wane da wane ashe maha'inta ne a wannan lokaci da suka yi an fahimta ko so da haka Allah subhanahu wata'ala kadai shi ya kadaita da sanin abin da ya boyu ga dukkan bayi yakan iya sanar da annabawansa da manzanni wani sashi dan ya zama musu mu'jiza da karfafa su akan aiken da ya musu da sako da ya turo su da shi zuwa ga al'ummarsa zuwa ga bayinsa sannan har wa yau wannan yana sanar da mu iko na ubangiji subhanahu wa ta'ala ta kasancewar yana turo wutar da sai dai a ganta ta taho daga sama ta zo cin wannan ganima ba a ga itatuwan da aka tattara aka kunna ta ba babu ashana babu dutsen da za a buga dutse da dutse a sa auduga tsakani wuta ta kama ba burgami ba wani abu da aka sani na dabarun da ake a kunna wuta kawai sai da ganta da kakakata ta za ta ci wani yake nuna karfin iko na ubangiji da isarsa da kowa da komai mai samar da abu ko da ba dalilinsa su da ka sabanin bayi abu zai samu sai sun san cewa sai an haɗa kaza da kaza da kaza da kaza kaza zai tashi kana so kai koko sai ka samar da ruwa an ɗora a wuta an samar da kulli an haɗa da waye an yi waye an dama to ubangijin ya so ko ko ya kasance sai dai ya ce ko ko zamo nan take zamo ya amruhu idza arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun haka wannan wuta in aka gama yakin aka tattara zai ce da ita aje a cinye wannan abun za kuma ta tashi nan take ta kama a ganta ta kawo ta zo ta ci ta ci to ne na san da mu iko na ubangiji subhanahu wata'ala da isarsa akan kowa da komai sannan bayan haka da yake cewa faltu bayi'ni qabilatuka kai da hannunka ya makale da jikin hannuna to kabilar ka su zo su yi hannu da ni ɗaya bayan ɗaya kaga an rage a ce sai an yi hannu da kowa cikin mayakan ke tunda yanzu iya wakilcin da aka samu da kabilu aka yi hannu da su aka gane wanda a kabilarsa wannan wato ainihin ha'inci ya faru to kuma daga cikin kabilarsa kawai sai a tunkare su kawai a hannu da su sabana a ce sai an bi kowane mutum ɗai ɗai ɗai kabila kabila abin zai tsaho wani yakin za a yi sabo na tantance wanda ya inci ko to amma hakan ya taƙaice yawan wanda za a yi hannu da su ɗin da kuma gano waɗanda suka yi haka falazikat yadu falazikat yaduhu falazikat yadu rajulaini ko aw thalathatin biyadi sai wato hannun mutum biyu ko mutum uku suka makale da hannunsa fa qala fikum al a ku ne aka samu wannan ha'iji fa ja'u bi ra'sin suka zo da abin da ya kai girman kai mislu ra'sil baqara kwatankwacin girman kan saniya min zahabi na zinari fa wada'aha fa ja'at an-naru fa akalat sai dora wannan wato ani abin da suka kawo na ha'incin da suka yi na ɗaukan wani abu na ganima akan sauran abin da aka tattara na ganima wuta ta zo ta ci ta cinye wannan bayani da wannan hadisi ya ƙare da shi ba shi da alaƙa ko dangantaka da abin da ake a halin da muke ciki yau a yanzu a wannan lokaci na kiran mai kara-kara don ya gano wanda ya sata a guri ko abin da aka nema aka rasa an fahimta ko dan ka samu wani ɗan tamoran ɗan acabar karatu sai ce ai wannan abin da muke yana da asali ka koma hadisin da ya bayanin annabin da ya hannu da waɗanda suka wato ainihin ɗauki ganima hannun ya makale mu ma wannan karakaran muna yi magana wanda ya ɗauka ko to bai da alaƙa ko ta kusa ko ta nesa babu saboda haka wannan yana ya faru da wannan annabi mu'jiza gare shi yan kara kara kuma yan wato rufi mutane ne yan a cuci mutane ne yan a kai mutane a baro ne babu Allah a cikin al'amarin saboda haka nesa da irin wannan koyarwa ta addinin musulunci da sanin waɗannan abubuwa da suka tabbata na dalili karɓaɓɓe shi yakan sa a wayi gari mutane wato ainihin su rika ɗaukan wannan wani abun la'akari da shi ko wani abun amfani da shi don gano wanda i ba daidai ba da sunan sata ko ɓatan wani abu wanda suka samu kansa a cikin irin wannan Allah yana tuna musu asiri wasu lokuta in wasu lokuta wato sarrafa wanda suka rufa kamar da wani makocin mu yake gaya mana an yi sata a ma'aikatarsu aka zo da mai kara-kara ya fara kara-karansa kara ya kama wanda bai san an yi satar ba kuma sanda aka yi satar bai zo gurin ba da shi aka fara kama saboda haka wanda ga ciki wanda aka yi su sai ka kama hannunka ba don wannan da ka kama bai san an yi satar ba bai zo ba sanda aka yi satar kuma ga shi karanka ya kama shi to irin wani Allah ya tona aikan tona asirin su wani lokaci amma suka samu inda ake da jahilci shi kenan sun haɗa faɗa sun ƙulla wa mutum wato jaka tsaba a tsane shi a kyamace shi alhali ba shi da haƙƙi a cikin abin da aka danganta ba. so da haka ba musulunci bane wani kulumbutai ne da kuma harka ta wato rufa ido da kuma wato neman abin da za a karɓa daga hannun jama'a amma bai da asali a shari'a saboda haka wannan kuma da ya faru da wannan annabi mu'jiza ce Allah subhanahu wata'ala ya nuna dan tantance waɗanda suke bar daga cikin waɗanda suke nagari a tafiyar da asu wannan hadisi a wannan gaba da muka karanto yana sanar da mu cewa ha'inci da akan samu ya kai mutum ga kwange wato uwarsa da ubansa da suke kyankyashe shi shine zarmewa akan san duniya wuce gona da iri akan neman duniya da san a same ta shi yake jawo kaga mutum ya kasa haƙurin bin halittacciyar hanya don samun abin da zai amfana a rayuwar duniya ya tafi zuwa ga hanyar da take haramtacciya ya ha'inci don ya samu abin da zai harkar duniya domin waɗanda suka yi wannan ƙwangi a cikin wannan ganima zarmewarsu wasu da san su samu wani abin duniya ne isa suke ga cewa in suka samu wannan wato turi dunkuli kamar girman kansa ne na zinare su kakansu ta yanke saka ai sun taka kasa ko kuma shine abin da yake faruwa da mu a yau dangane da wanda suke jagorantar mu da shugabantar mu ake ta shugabanci ake kulle-kulle ake abubuwa wanda ba su da halacci a ciki saboda me saboda a samu duniya a ha'inci zaben a ha'inci wato jami'an zaben zaben a ha'inci al'umma a yi kaza saboda kawai abin da ake sanar za a samu to daga duk sanda aka wato zarmewa harkar duniya to yanzu nan ido zai rufe a yi wato ha'inci a yi sata a yi kaza a yi kaza Allah ya kiyaye to bayan wannan abu da ya faru wannan manzo Allah ya sanar da shi yadda aka gane waɗanda suka wato ɗauki wannan abu na ganima wannan abin da suka yi na ɗaukan ganima sau abin da yake ba a sani ba ina daga ciki abin da ake cewa ha'inci a aminta da kai a yi tafiya da kai a yi harka da kai ka sa son zuciya wannan bangaren ha'inci ne sata da za a kira ka ɓarawo a zo a samu wani abu a killace a wani guri oyayyen guri a yi masa ajiyar da ta dace ka bi ka wato ainihin ɗauko abin da ya kai ga a yanke hannu to ana ake yanke hannu a ce wannan ɓarawo ne ya yi sata dan ba maki ce to ai ba a faɗo kuma an yanke hannun waɗannan mutanen ba cikin hadisin ko kuma gashi Allah ya ce wa katabna fiha annan nafsa bin nafsi kaza kaza kaza haka kuma abin da ya shafi sata suma wasariq wasariqatu faqda wa aydihuma da zama ce to can dama din akwai irin wannan hukunci to ya batun wannan eh ha'inci suka amintattun tafiyar ne inda tun gurin tahowa ba shi ya ce kada wanda yake da gida ya fara bai hada ba ya biyo shi ko kada wanda ya auri mace yana so ya tare da ta bai tare ba ita ho kada wanda ya tara dabbar da yake sa ran za ta haihu i biyo shi dan saboda a rage masu irin wannan tunanin ce to ai ko in dan samu na ba hannu zai karasa ginin sa ko to amma kaga duk da haka sai da aka samu kuma wasu haka ta faru da su ha'inci ya shigo ciki so da ka zarmewa duniya shi yakan jazawa mai wato ainihin ha'inci ya ha'inci ya ɗauki abin da bai kamata ya ɗauka ba ko ma ƙarshe abin ya zarme masa ya zama ɓarawo na neman inda ma aka ajiye ɗin a ɓoyen ya je ya ɗauko Allah ya kiyaye yace fa hillal gana imu li ahadin qablana dan haka ganima bata halatta ga wasu ba kafin mu ثم أحل الله لنا الغنائم سنن a ألا fana سامنا مغنيمة لما رأى ضعفنا وعجزنا يا إندي غدون مدجيا ورم فأحلها لنا في هل mana. tuna daga cikin abin da wannan gaba ta ƙarshe ta ƙunsa cewar ganima bata halatta ga wasu ba kafin da nassin manzo sallallahu alaihi wasallam annabawa da al'ummar su da aka yi suka wuce suka yaƙe-yaƙe ba a yarda musu ci ganimar yaƙi ba wuta ake turowa ta ƙone wannan abin da aka tattara na ganima a wannan gaba sai ake san da mutuwar amma mu al'ummar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga cikin irin abin da aka aiko manzo da shi na sassauta abubuwan da suka gabata da sauki ga al'umma an halatta wa al'ummar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam cin ganimar abin da suka samu na yaki to da haka mu kadai ne kuma annabi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi kadai ne cin ganima ya halatta gare shi ya halatta ga mu al'ummar wannan daga cikin abin da Allah yake bemu mu da shi mu wannan al'umma ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama muna godiya ga Allah kuma daga cikin abin da yake ta fito da wannan gaba fili in an koma littafin Allah alqur'ani cikin suratul anfal aya ta 69 Allah subhanahu wata'ala yake cewa fakulu mimma ghanimtum halalan tayyiba ku ci daga abin da kuka samu na ganimar yaki halal daddadan halal da aka halatta muku wattaqullah ku ji tsoron Allah kada a kuskura a samu wani ya kwange ya ha'incin daukan wani abu kafin a kai ga wato ainihin karkasawa kowa ya dauki nasa inna allaha ghafurur rahim haƙiƙa Allah mai gafara ne ga bayansa kuma mai jin kai ne Allah ka gafarta mana ka ji kanmu wannan aya ta ma tana ta fito da abinda. wannan hadisi ya faɗa na hukunci shi ma ita ma na aya tana faɗar sa saboda hadisin fasara ce ayar fasarar hadisin ce sannan ana mana nuni akan cewa wani al'umma ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da aka halatta mata cin ganima Allah ya dubi yanayin da muke da shi na rauni muna da rauni fiye da al'umman da suka gabace mu sai Allah ya kalli wannan raunin ya tausaya mana ya ji kanmu ya sassauta mana sai ya saryar mana da haramcin cin ganima ya halatta mana wanda sai ke sanar da mu cewar abin da ya dace da mai rauni a sauƙaƙa masa a sassauta masa a ji kansa ba a matsanta masa a kuntata masa ba. wannan koyarwa ce daga ubangijin mu subhanahu wata'ala zuwa ga mu bayinsa cewar idan shi da ya isa da mu ina da yadda zai da mu yadda ya ga dama amma mai rauni tausaya masa yake sauƙaƙa masa to ina ga kai bawa da baka isa da bawa ba kai kai shi ba yadda yake haka kake bawa kuma ka sa shi cikin kunci da tsanani alhali yana da rauni an fahimta ko saboda haka Allah subhanahu wata'ala ya halatta mana cin ganima mu al'ummar annabi Muhammad saboda muna da rauni da gajiyawa kamar da muka ambata a satin da ya wuce gajiyawa ta mu da raunin bangare biyu da rauni na halitta ganganci ba mu kai al'umman da suka gabace mu ba Allah ga mana sa'adawa samudawa in iska ta halaka zan sanda iska ta halaka wanda ta halaka sai ga mutum a faɗe kamar an tuge bishiyar dabino mutum guda ne iska ta fi karfinsa ta kayar da shi ta kashe shi ta halaka shi to kaga wanda ya kai girman tsawon dabino a tsaye in ka hada da iri na ka, sai an dora mutum da za mu kamo shi kaga mai irin wannan karfin ba za a hada da namu ba wanda suke amfani da dutse shine suke sassakawa su yi gidajensu kaga ba za a hada ba to hakan an dawo ta bangaren ma wato karfin halin juriyar wanda Allah ya masa irin wannan kirar da halittar ƙarfinsa ba irin naka ba juriyarsa da jajircewarsa ba irin taka ba ce saboda muna da rauni ta bangaren jajircewa muna da rauni ta bangaren karfin gangar jiki Allah ya kalli wannan sai yake to mu mu ci ganima Allah mun gode maka ita muke ta ce har yanzu addinin annabi Muhammad musulunci addini ne mai sauki an rere abubuwa da dama aka sassauta mana to kamar na faɗa nan koyarwa ce gare mu idan kana da 'ya'ya wani yana da ƙarfi wani yana da rauni to a mu'amalanci mai ƙarfi gwargwadon ƙarfinsa mai rauni gwargwadon rauninsa kana da mata ɗaya ƙarfa ɗaya rauna mai raunin a mu'amalanci ta gwargwadon rauninta mai ƙarfin a mu'amalanci ta gwargwadon ƙarfinta ma'aikata kake da su wannan gaggausa ne ƙarfa jarumi sadauki su sa mu'amalance shi irin yadda yake wanda yake rako-rako a mu'amalance shi yadda yake shugabanci ka samu za ka jagoranci al'umma majorati ba su da ƙarfi marasa abin da za a ci ne sai an fita a samu to kakka yawaita musu haraji ba ji ba bai harajin wannan satin daban na wani satin daban bayan kuma ga gyaran babur ga abin da zai ci ga sutar da zai sa ga gidan haya ko to nan na cewar mu zama masu fahimtar abubuwan da suke gaban mu na koyarwar manzon Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da sun nusarwar ubangijin da ya halicce mu to da haka mai rauni a sauƙaƙa masa mai ƙarfi a mu'amalance shi gwargwadon sa Allah ya sa mu dace sai hadisin da ke biye da wannan ma shiga makuwa to hadisin da ya ga ke biye da wannan shine na hakim bin hizam so da sahabin hadisin sunansa shine hakim dan izam dan huwailid dan asad hakim dan izam dan huwailid dan asad za a ji ana cewa khadijatu bintu huwailid matar manzo sallallahu alaihi wasallam to dan dan uwan babanta an gane ko saboda haka suna dangantaka da khadija ana masa alkunya da abu khalid abu khalid sannan kuma ƙabilarsa ba ƙuraishin ƙabilarsa da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam an haife shi kafin shekarar giwa da shekara goma sha uku manzo an haife shi a shekarar giwa ko da shi kafin shekarar giwa da shekara goma sha uku aka haife shi ya musulunta a wato ainihin ranar buɗe garin makka musuluncinsa ya kyautata da shi aka yakin hunai da shi aka yakin ba'if ina daga cikin masu daraja cikin ƙurai-shawa. bawan Allah ne mai ƙoƙari jarimi ya kasance yana ‘yanta bayi tun kafin musulunci kuma yana da sadar da zumunta tun kafin musulunci tun cikin jahiliya da ya musulunta ma sai ya saɓe ya ci gaba da bai fasa ba ah, to an yi wani abin kirki ma ana cikin arnanci ina ga kuma an shigo addinin kirki ai sai abin da ya gaba shi sa manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa ka musulunta akan abin da ya gabata kake yi na alkhairi da kana alkhairi da ka musulunta ka dora da alkhairi ya rayu shekara 60 a jahiliya 60 a cikin musulunci eh. <laughs> ana ce musu mukhadram wanda ya haɗo jahiliya ya taɓo musulunci an yi nan an yi nan kuma nan da yawa nan da yawa kamar shigen Hassan bin Thabit shi ma so da haka wannan sahabi ya rasu a shekara ta hamsin da hudu da hijira Allah ya ji kansa rahama ya gafarta masa yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce albayyani bil khiyar Malam ya tafarraka mai saye da mai sayarwa suna da zaɓi matuƙar ba rabu da juna ba a gurin ƙulla cinikayyarsu asalin albai'u ciniki alba'e mai sayarwa almushtari mai saya sai ka rinjayar da sunan mai sayarwa ai sai da abin saya za ka saya ko sai ka rinjayar da sunansa akan sunan mai saya sai ka ce albayi da mai sayan da mai sayarwa sun zama masu kulla cinikayya sai aka rinjayar da sunan mai sayarwa sai aka ce albayi ana nufin mai saye da mai sayarwa ana irin wannan a larabci idan da wani da wani da wani wanda suke da alaka kakkarfa sai a rinjayar da ɗaya daga cikin sai a faɗa masa sunan ɗaya. kamar uwa da uba sai a ce a ni, ai abu baba kenan ummun uwa sai aka rinjayar da bangaren uba saboda shine jigo shine jagora sai aka ce uwa da uba akan ce kamarani ana nufin rana da wata akan ce umarani ana nufin abubakar da umar an gane ko to irin wannan akan ce azanani ana nufin kiran sallah da iqama to nan ma shine albayyani mai saye da mai sayarwa su ake nufi to suna da zaɓi matuƙar basu rabu da juna ba a game da ƙulla cinikayyarsu abin nufi mai saye na iya cewa na fasa saya in dai suna gurin kulla cinikayyar mai sayarwa yana iya cewa na fasa sayarwa nemi wani abin ka saya ko tafi gurin wani ka saya nawa ba na sayarwa ba kuma ya fasu to da mai saye da mai sayarwa suna da wannan zaɓin a wajen ƙulla cinikayya matsawar dai ba su rabu da juna ba amma da zarar aka samu wato gudanar cinikayya ka saya na sayar maka na baka abinda na sayar ma ka ba ni kuɗin da na cancanci ka ban na sayar maka da abinda na sayar maka ka kama hanya ka tafi na tafi to fa maka in kira ka a waya ce dakata ina zuwa ko kuma ina zan same ka in ce maka unguwa kayanka ba ni kuɗi na ba ka isa ba ciniki ya kullu saboda mun rabu ka kama gaban ka ka tafi na tafi bare kuma an kwana ɗaya an kwana biyu ka da mun shi ka ce abin nan fa ni na fasa an gwa kayanka a ba zai yi ba sai dai wata magana ba wannan ba amma ciniki ya cika ya yiwu ya kullu shi ne malamai suke magana cewar bai halatta a lalata cinikin da aka riga aka yi shi aka rabu da juna a gurin kulla cinikayya mai saye bai fasa ba mai sayarwa bai fasa ba to ba maganar lalata ciniki ya yi a shari'arci sai dai ta salon abin da ake cewa iƙala ya dawo ya roƙon arziki da Allah wannan abin da na saya na saya ne saboda kaza to kuma yanzu na je na tar da gida gobara ba wani abu a hannuna ko zai yi ka damun da kuɗin kayan nan baka kayan nan don samu wani abu da zan ririta gida saboda hal na samu kaina sai ka ce a wannan ai taimako ne ko ka da shi ne mai iya baka to da ban baka ba in karɓi kayan na sayarwa da wani in baka ka je kai wannan matsalar ai wani abu ne ya halatta an fahimta ko ya koka da wani abin da za ka iya kalla ko ba gobara ba ya goji arziki kaza kaza kaji kaji abin da ya faru to wannan ana iya yi a matsayin iqala ya halatta amma ba dan magana cewa na fasa sai ka ban kuɗi na bayar da ka iya a baka da wannan iko an fahimta ko sai kuma in ya zamanto tun gurin na cinikayya an sharɗanta ba zaɓi in an yi ciniki ina son ka sayar min da motar nan in na sayar maka ba ba ka da wani zaɓin ka daman da ita ko ba ka daman da ita ba ka da wani ka yadda mu kulla ciniki tun ba kulla bai ce ce ba ka da zaɓi in na sayar ma ka saya to koda sai bayan ka saya a gurin ba ku rabu ba ka ce kai na fasa to fa bai fasa ba dan yi maka sharaɗin da kai da tun kafin a fara ciniki shi ba fakar zaɓin maka cinikin nan an fahimta ko ma'ana kai ka yadda kasar yadda maka bayan ya sanar da kai kace eh ka yadda da haka to wannan ne zai iya zama cewar an yi cinikin an sariyar da zaɓi bayan shari'a ta ce akwai shi saboda an shaɗanta maka sariyar da shi ka yadda ka sariyar da maka ce da haƙin ka ce ka yadda ka sariyar an fahimce ne albayyani bil khiyari ma lam yatafarraqa me saye da me sayarwa suna da zabin fasa cinikayya matakar ba su rabu da juna ba a gurin kulla cinikayya fa in sadaqa wa bayyana idan suka yi gaskiya a wajen kulla cinikayyar tasu shi ya fito ya gaya masa magana ta gaskiya motan nan fenti aka yi mata ba asalin fentin ta bane kaka dawo daga baya ka ce min ka ga ba asalin daukan fentin daukan ta na fenti ba na dauka bane sai da aka yi tashe tashen komada aka yi gyare gyare aka yi mata fenti ta da kamar haka aka dauko ta da kamfan fenti aka yi mata amma mota ta mai kyau ce garauci da ka igaya maka wannan ko ice da kai injin nata na gwamnati duk da ita toyota ce gwab ai ba toyota ba ce ko yace to injin na gwab ba magana ka je ka da ka ce masa to kai fa kaga injin ba na toyota ba ya gaya maka an fahimta ko to idan aka yi gaskiya gurin faɗar abin da za a siyar kaji kaji gashi gashi shi ma ya fito ya gaya ma gaskiya to magana ta gaskiya kuɗin nan nawa yan dubu dubu na dubu kaza ne 'yan ɗari ɗari na dubu kaza ne 'yan ashirin ashirin da suka gaji na dubu kaza ne kaka ce ban gaya ma an gane ko kakan ka ɗauko wata wato kamar wato tsimma kana sai ana dabara ana kai ce kayan da an fahimta ya gaya ma gaskiya bai rufe ka ba sai da aka ciniki aka zo ran kama kuɗi ka ga haka kace ya za maka haka ba ya gaya maka an fahimta ko ka ga ya faɗi gaskiya ka faɗi gaskiyar abin da ke to mana duk wani abu da yake buƙatar ambatawa da bayyanawa da in ya fito fili za a iya fasa ciniki ko kuma za a ji ba daɗi ta ɓangaren mai sayarwa ya faɗa ta ɓangaren mai sayi ya faɗa a faɗa abin bisa gaskiya ko mai fito fili ƙarara to in suka yi haka aka yi cinikin Allah annabi yake cewa burika ma fi bai'in sai a sanya musu albarka cikin cinikinsu wa in katama in ku suka ɓoye suka rufi juna shi yake gaya masa wasu aibobi wasu illoli suke cikin motar ashe tana ɗaukan zafi sai da aka tafiya ta kai ta awa guda to sai ka tsaya ta huce in ba haka ba ka fuskanci kuskuren to bai gaya ma tana zafi aka yi ciniki sai da ka tafi sai ka ji ta yi zafi kaga ya rufe ka ko kai wajen kuɗin da zaka shi ashe ciki akwai waɗanda wasu sun haura rabi in an buɗe ba su kai rabi ba wasu ba su cika ba sun cika wasu dunkunannu wasu kaza haka ije banki suka ce kai wannan ai duk wanda ya zama rabi da ya haura rabi ne muke karba farnan kuɗin rabi rabi ne ba ma ki raba su biyu aka da mana su a karbi guda biyu an fahimta ka ganan an rufe ka to in aka sami irin wannan rufin ko ta bangaren abin za a baka na kuɗi ko abin da ce a baka a matsayin ba na gishirin baka manda a ko ta illa ta shi ba gaya ma ba ko kai da zaka sayar a naka da ka sayar akwai illa da baka faɗa ba sai daga baya aka tsinkaye ta to in har an samu wannan muhiqat barakatu bai'ihima sai a tafiyar a lalatar da wato albarkacin shi shi ne malamai suke cewa a wannan gaba manzo sallallahu alaihi wa sallama yana gaya mana dalilai da sanadi ne na samun albarkar cinikayya to ana samun haɓakar ciniki da albarkarsa da yawaitarsa da alkhairinsa idan an gudanar da shi bisa gaskiya da fayyace komai sannan kuma a lokaci guda manzo yana gaya mana cewar dalilan rasa albarkar ciniki da samun asara a cikinsa to shi ne zamanto cewar an sanya ƙarya wajen ƙulla cinikayyar an rufu juna a gurin fayyace abin da ya kamata a fayyace to wanne kan jawo asarar cinikayya ne malamai suke cewa ɓangaren abin da ya shafi albarka a fili take na farko akwai albarka ta kai wanda ya mu'amala da kai za ka ganin sa da kima da daraja ya fito ya gama komai iya gaskiya sannan kuma duk sanda cinikayya irin wannan ta taso za ka rika neman sa ko da akwai abu kaza a gurin saboda ka gamsu da gaskiyarsa da amanarsa da fito da komai fili kaga albarka ta samu ta ana ganin sa amintacce nagartacce kuma sannan abinda isiyar isa mu kare kai shi ga naune jiyau ne na ya san cewa kaza isiya yanzu kuma kaza isiyar kaza ne ya karu ga albarka a fili ta fito ga kuma kima da daraja a gurin wanda isiyar ba abin da isiyar ga kuma lada can a lahira da sakayya ta wajen ubangiji na yayi gaskiya yayi abin da aka shi an fahimta ko saboda ka albarkar ta duniya da ta lahira burika lahuma fi bai'ihim wajen kuma abin da ya shafi wato asara da lalatar da albarka cinikayya da ƙarya take sawa da rashin bayyana abin da za a siyar to shi ma ta ɓangaren duniya da lahira a duniyance wanda duk ka rufe shi a abin sayarwa to ina na yana kallon ka mutunci ga asara ce wannan ka zubar da kima ka daraja ka'idan kuma zai je karhanta ya zantar a matsayin an cuce shi an sake yayata wato tsiraita ka da fito da illak Ka ga wannan asara ce sannan kuma shi ciniki ba zai taso makamancin wannan ya neme ka ba kuma in aka bi wata gurin sama ya san gurin kaza zai ce ku kiyaye shi ina da matsala ka nan ma asara ce an fahimta ko sannan kuma bayan ka kore wa kanka kwastoma da kuma zuwa yi kai da kanka kuma illar ka zama ana kallon ka baki da illa da muni saboda rashin amana to sannan kuma ƙaryar da kai a cinikayyar nan kuma za ka je ka samu sakayyar ka. da kuma laifin abin da kai a gurin Allah subhanahu wataala dan ya hana ƙarya sannan kuma bayan haka kuɗin da kake ga ka samu na cinikin da kai maimakon ka ga amfaninsa da ranarsa ubangiji ba zai baka ka ga ranarsa amfanin ba zai fito sai ka ga abin da kake yi da wanda aka sa albarka a ciki kake jin daɗinsa kake ganin nagartarsa wannan kayi ya ƙi shi ne sai ka je mutum ni mamaki nake kudin nake samu kamar ƙonawa ake ni ban wani abu ba wani abu da zan daga in ce gashi na abin da nai ba kuma wani abu da yake hannu kaza kaza to irin wani yana haifuwa harkar riba haka take ƙarya haka take a cikin al'amuran. to yau da za mu sa gaskiya da amana cikin al'amuran mu to za mu riƙa ganin hasken kasuwanci da kuma wato cin nasara amma harkar abin da ya shafi ƙarya da yaudara da cin amana shi yake kawo abubuwa su ki daɗi su lalace in mota ce a yi fara rufa sai ka siya ka da matsala in gida ne a she kawai fenti aka bulo ɗin rugwagwa ne ruwan farko sai ya daddara ko ta ina na waje yana kallo ku tsuri ka gaba gida ke kuma an riga an siya a abin da zai sayar maka sai je su maka lokal ya baka a matsayin original cewa wannan giredi ne wannan disidisin da kai ai giredin ne saboda tuwaris nan ku ba wani tuwaris dan aba ne ko kaza ko kaza su da ko waɗannan abubuwan sai an kawo da su sai a gade albarka na samuwa idan an yi mu'amala ta gaskiya in an bayyana komai ba a rufe juna ba ana rasa albarka da asara shigo cikin al'amari idan ya to an sa ƙarya da rufar juna da boye aibin abin da za a sayar ko kuma illar abin da za a bayar a matsayin muddin abin da za a sayar Allah ya sa mu dace to wannan shine abin da ya shafi karatu mu abin da muka da Allah ba mu ladansa kuskure ko tuntuban harshe Allah iya cewa ya zo ce ma zaki na sayi abin nan domin wani dalili da kuma wani abu ya ce ina so ka dawo da shi kai kuma da mun kuɗi karɓi da wannan abu sai ka ce miki ai kana ba ni kuɗin nan ma ne wani abu haka to nan ka haɗe shi shi ne bangare na farko ke kenan haka bangare na biyu shi ne hakan yana da illa da shi ka koyi ba ka gaya da shi ba sai da ya tafi bayan kamar yini ya ko kwana sai aka gano wannan illa duka dogaron wannan illar ya dawo da shi shi tun da abin da ya saya a wajen sa mashin ne ko mutane na ko gida ne yana da illa don haka shi ba zai ga ba a cikin to kamar da aka ji tambayar mai tambaya idan mutum isa ya abu a gurinka yana da illa baka gaya mar yana da illa ba shi ya saye shi a matsayin mai kyau sai bayan kun rabu sai ya hankalci ko ya fahimci cewar akwai illa a tare da abin da ka sayar masa shin wannan illa za ta iya zama dalili na ka dawo ka ce ka fasa baka kudin ka ya karbi kayansa tunda da illa eh a shari'ance akwai khiyarul illa zaɓi na katar da illa a abin da aka sayar maka bayan ba a gaya ma ba shari'a za ta iya lalata wannan ciniki saboda ka ha'ince shi ka rufe shi ko musulunci bai da ha'inci ba wannan in ida maka ka karɓa to ka so kanka da arziki da kuma wato ainihin fasa abin da kai na illa na cutar da dan uwanka in ka ki ki daga zuwa ga shari'a shari'a za ta karba masa haƙƙin su da maka da abinka wannan shine abin da yake khiyarul illati zabi na katar da illa a abin da aka siyar maka ba a gaya maka ba da ka to amma abin da ya shafi cewar ka saya ya sayar maka kun rabu ba wani aibi ko illa a abin da ka saya kuma kai ma yi maka kana so amma yanzu kuma wani abu ya same ka na bukatar kuɗin da yake ruwan nan abin da ka mallaka ka saya muka ce akwai dama ta yin ikala in ka je ka goji arziki iya yadda zai iya dama da kuɗin ya karɓa don taimaka maka da agaza maka ba don ka cancanci dole sai maka ba to in izo ya ce maka gashi ka ce to ane muna rabuwa da kai dama a matsanake da kudin kana ban nema dama kaza na saya da su ko kaza ne da su sau da haka dama kin namu ba mai naka ba sai da maka kulla wani na ce ina wa yayu zan sayi wacce kana ban dama daga bani shi da je na kaiwa yanzu haka nima kuɗin babu su a babu cewar kai da ka ƙi cewar ka dama da kuɗinsa a ce kayi laifi a shari'a iƙala dama magana ba ta tilas dole sai kayi a abu ne na taimakon juna kuma ya zo a gaba da kai ba ma abin za ka ba shi amma inda akwai kuma da damar da za ka yi kaƙi, to a nan shi na sa ce kuma in ka ce kai babu ka yi ƙarya Allah zai kama ka da wannan ƙarya da amma ka iya fito maka ce to magana ta gaskiya sai dai in haɗa ka da mai saye ko da na sani abokan harkar mu ne irin wannan ko kuma kaza kaza amma ni ban da bukata na in da maka da kuɗin nan kaza ka bukata ta kuɗin nan gagaruma ce in na baka yanzu kuma shiga ɗaka ai kuka za a yi babu laifi a shirya 对，对的。